sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ce Allah ya kara malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malan tambaya ta ita ce ya halatta mutum ya karanta yasin yayi yanka dan yana neman wata bukata a wajen ubangiji Allah ya maida malan gida lafiya bid'a ne karanta yasin tare da sharɗanta cewa sai an yi yanka dan ana neman wata bukata a wajen Allah kuma kowace sura ta alkur'ani ana iya karanta ta aita wasuli da ita ba sai yasin ba kuma ba wata sura da aka ce sharaɗi ne dole in ka karanta ta sai kai mata yanka kamar yasin ɗin ana cewa in ana karanta ba a yanka mutum zai haukace wannan ba gaskiya bane ba da aka kawo shi kansa wannan tsarin a ce sai an karanta ƙur'ani an yanka don wata bukata bai da asali a addini manzo Allah bai taba sa wannan sharadin ba saboda idan kai haka ko kace sai an yi haka ma'ana kana nufin Allah baya amsa bukata sai an yi wannan sharadi to kuma babu inda ya faɗa haka kaga kai masa ƙarya kenan Allah ya ce zai amsa bukatar kowa in ya roke shi matukar ya cika ka'ida da ladubba na roko kuma bai sa waɗannan daga ciki ba an gane ko kuma mai da ita suratu yasin din dan ka dauka ta kamar wata sura ta mugunta mugunta har idan an yi so ai mugunta ya ce an yi masa yasin wannan babu shi addini kwata kwata kuma Allah ya san cikin bayinsa akwai mawadata akwai matalauta akwai wanda shi in kaza ma aka ce a yanka bai da kudin yanka ta kuma shi kenan ba zai roki Allah ba saboda bai da kudin yankan kaza da haka daidai irin waɗannan abubuwa babu su a addini amma ba laifi bane ka karanta kowace sura ta qur'ani ka yi tawassuli da karatun dan neman biyan bukata wannan ba laifi bane ba amma dai keɓance wata sura a ce ita kadai kuma babu nassin da ya nuna haka to wannan kuma kaulin ne alallahi bila ilm yi wa Allah ƙarya ne kuma bai kamata ba amma tabbas akwai surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai ingatattu kaza tana kaza kaza tana kaza kaza tana kaza in wannan ne ba laifi bane ba an gane ko Allah ya samu dace ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa malin lafiya da ilimi mai albarka Allahumma amin Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya ta ta farko malam mutum ne ya je ziyara kuma yana yin azumin nafila da ya je sai aka kawo masa abubuwan daɗi na ci kawai sai ya karya azumin nasa ya ci wannan abubuwan ya hukuncin hakan bai kyauta ba bai kyauta ba imamu malik ya ce azumin nafila ba dole ba ne amma ga duk wanda ya fare shi to kuma dole ya kai ba dole ne kai ba amma an ka fara sai kai ne sai ka kai saboda Allah ya ce wala tubqilu a amalakum kada ku bata ayyukanku to kana cikin azumi sai ka kare yanzu kai ne ka bata aikinka haka bai kamata ka bata ba da sai ka gaya musu kana azumi su baka take away sai ka tafi da kayan ka ko ka ce to zan dawo an jima in dai ba za ka ji nauyin faɗa ba ka faɗa ka yi daidai da asara gwari gidadanci walima ce in kana azumi aka gayyace ka annabi ya ce za ka iya zuwa kuma in ka je za ka iya karyawa in ba za ka karya azumin ba sai ka yi musu addu'a shi kenan amma dai dole in an gayyace ka walima in dai ka san ba saban Allah za a wajen ba in babu wani kuzurin da ya fi karfinka a matsayinka na musulmi yan uwanka musulmi suka gayyace ka to dole ka je idan ka je aka kawo abinci kana azumin nafila to kana da ɗayan zaɓi biyu ko ka karya ka ci abinci ko kuma ka yi musu addu'a ka ce ni ina azumi kuma ya kamata su kuma a karamce sai su ƙulla maka a leda sai ka tafi da kayanka tambayarsa ta biyu ce malami dangane da da'awa kamar haka ne fahimta a zancensa to da'awa ne kenan da'awa idan kana nufin da'awa ma'ana preaching wa'azi faɗakarwa wayar da kai shirin mutane zuwa ga tafarkin Allah wannan haka yake aiki ne na annabawa wanda da suka tafi suka bar wa malamai kowa gwargwadon damarsa gwargwadon ilimansa ubangiji ya ce udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wanda malamai suka ce hikima nan shine ilimi ba a da'awa da jahilci dole sai kana da ilimi za ka yi da'awa kuma ba wani iyaka na ilimi ko label na ilimi da aka ce sai ka kai za ka fara da'awa ya danganta da abin da za ka yi da'awar a kansa yanzu kana so ka yi wa mutane wa'azi a kan sallah to sai ka je ka ƙware a iya wannan ɓangaren sanin abin da za ka yi da'awar a kai ya shi ya zama wajibi a kanka amma ba a cewa tun da za ka yi wa'azi sai ka san komai baya yiwa haka kar ka ga kana ganin malami yana karantarwa ka ɗauka komai ya sani ba wanda ya san komai a duniya babu shi an gane ko da haka addinin musulunci bai ce dole sai malamai ne za su yi wa'azi ba amma dai ka'ida da sharaɗin da ya sa shi ne duk wanda zai yi wa'azi to abin da zai wa'azin a kansa ya zama ya yi ne ya san shi ko iya nan ka sani ka iya ahalari sai kai ta wa'azi wa'azin ka ya tsaya ahalari kar ka shiga tun da baka kai nan ba da kaga za a wuce ishmawi ka ce ni a nan na tsaya kenan kai wa kanka adalci za ka yi wa'azi a kan zakka to ya zama kasan ayoyi da hukunce-hukuncen zakka daidai gwargwado in iya nan ka tsaya ba ka da laifi duk abin da za ka yi wa'azi a kanka ya zama kasan iya shi ɗin shi ne mafi karancin ilimin da ake bukata a wajen mai da'awa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya yada ya faɗa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira kace ga tafarki na nan na musulunci ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basira bisa ga ilimi ana wa man ittaba'ani ni da wanda suka bi ni haka muke wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin sarki ya tabbata ga Allah bana daga cikin mushrikai wannan shine kila abin da nake iya fahimta a cikin da tambayarka la'alla haka kake nufi la'alla kuma ba haka ba amma dai kalmar da'awa to wannan shine abin da na sani game da ita idan aka yi ta sai dai kuma in akwai wani abin da ba wannan ba wanda shi kake nufi to a gaba sai ka sake tambaya ko ka faɗakar da ni abu na uku sai ce yaya ingancin shigar ladan wani wuri ya kiran sallah ba tare da mutane sun gan shi ba ya inganta ya tabbata asali kiran sallah a waje ake yin sa saboda a zamanin da babu lasifika to da ka mutanen da idan za a yi kiran sallah sai a fita sai a hau wani dan matattakalar bene can ai sama saboda a ka'ida idan mutum yayi sama muryarsa ta fi me nisa to a lokacin tunda babu lasifika ladanan da sai sayyidina bilal yake faɗa annabi yana sa ni in hau saman masallacin ka'aba in yi kiran sallah dan muryata ta fi ɗagawa in ne haka kuma na kan gaya wa makota cewa za a hau sama aka sai tsare sama sai yin kiran sallah zai iya yiwa idan ya hau saman ya zama ba a sa zai iya yiwa ana ganinsa duk wannan ba illa ba ne sautin ake so a gani ba shi kiran sallah ba ko a ji ba shi mai kiran sallah ba to yanzu da zamani ya zo mana da loudspeaker a madadin nan musu rinka hawa sama ita loudspeaker sai ta wakilce su sai a daura ta a sama to su ku nan ko ina suka shiga mu dai loudspeaker sakon yana isan mana da aka ba laifi ba ne ka gala ladan ko ka gan shi almuhim shi ne ka ji kiran sallar ba wai ka gala don ɗin ba tambayarsa ta hudu ya ce shin malam akwai wanda ya taba ganin dujal eh akwai hadisin muslim tamimu dari ya taba ganin dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba wa mutane labarin dujal shi kansa bai gan shi ba amma dai Allah ya gaya masa shi kuma yana wa'azi da haka to sai aka samu wani balarabe lokacin kirista ne bai musulunta ba shi ake kira tamimu dari za ku ji abu ruqayya tamimu bin ausu dari to lokacin bai musulunta ba yana kirista sai wata rana yi tafiya a teku bahar maliya ya hau teku suka yi tafiya a jirgin ruwa to kawai sai tsautsayi ya zo sai iska ta kada da iska ta kada sai ta canja wa jirgin su hanya ta buga su can wata duniya ba shi Allah yana so ya kai shi wani waje ne ya gano wani abu ya zo ya bada labari ya ce to muka rasa muka yi imuwa a cikin teku muna ta tafiya a jirgin ruwa ba gida gaba ba gida baya kawai ana nan ana nan sai jirgin ruwan mu ya je wani tsibiri muna zuwa tsibirin kafin mutanen da jarumai ne yace muna zuwa tsibiri sai muka ga wata dabba a kan tsibirin gabanta gashi bayan ta gashi ba a iya gane ta ba a iya gane ina ne gabanta gabanta ya cika da gashi bayan ta ya cika da gashi tamimu dali ya ce sai na ce abin mamaki wannan wace iriyar dabba ce gaban ta gashi bayan ta gashi sai ta ce yoni ne abin mamaki ko kai ya kai ne abin mamaki annabin karshen zamani ya bayyana a ku baka imani da shi ba sai ce abin mamaki dabba tana magana duk da haka bai gudu ba sai ce to ki bani labari ke kuma wace ce sai ta ce ba zan baka labari ba tafi ɗakin can za ka ji labari na to shine sai ya tafi da dai je ɗakin sai ya tarar da wani mutum a ɗaɗɗaure da sarƙoƙi da shi ne sai masa magana duk sifofin da annabi yake faɗa na dujal ya gan shi da su idansa ƙwaya ɗaya murtikeken ƙato ne giant gashinsa irin ɗin nan da shi ne sai yake masa magana kuma sai ya amsa masa dujal ɗin ya tambaye shi daga ina kuke tamimu dari ya faɗa ya faɗi yanayin garin madina ya ce to daga nan kuke sai ce akwai wani annabi ya bayyana a gari shi ba lokacin afuri ne bai da annabin ba sai ce kwarai kuwa wani mutum ya bayyana yana cewa shi annabi ne sai ce to na kusa fitowa lokaci na ya kusa to suka yi tattaunawa mai tsawo wannan shine sanadiyar musuluntar tamimun dari yana dawowa madina bai zame ko ina ba sai jiran annabi yace abin nan da na ji kana gaya wa mutanen ka gaskiya ne kaji kaji kaji abin da ya faru da ni kuma ni na je na gan shi da idona to annabi sai farin ciki ya ɗauke shi duk da tamimu dari yana kafiri a lokacin manzo Allah ya tara sahabbai ce ku zo ku zo ku ji abinda nake gaya muku yau ga wani ya je ya gani sai ke gaya musu da kanka to shine sai tamimu dari ya bayani da aka tabbata akwai wanda ya taba ganin dujal a duniya shine tamimu dari hadisin yana cin sahih muslim ibn al-qayyim yayi maganganu masu yawa a kansa da sharhohinsa a cikin miftahul dari sa'ada in ban manta ba cikin littattafansa da aka dai wannan magana tabbatacciya ce akwai wanda ya taɓa ganin dujal kuma ka sani a duniya tun da Allah ya duniya ba wata musiba da ta kai dujal duk bala'in da duniya take gani yakin duniya na ɗaya yakin duniya na biyu ko ma na nawa za a yi ba zai kai dujal ba shi yasa ba annabin da bai yi wa mutanensa wa'azi akan dujal ba kuma manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomin bayyanarsa sai kun daina maganarsa zai bayyana yana nan yana jira ba zai faɗo duniya ba sai an daina maganarsa sai limamai sun na gabaran ambatansa akan mumbari tsaka sai ya faɗo kuma shi dujal manzala sun sana ya faɗi mafi yawan wanda za su bi shi yahudawan asfahan ne yahudawan asfahan su ne mafi yawancin wanda za su bi shi sannan annabi ya ce mafi yawancin wanda za su yi imani da shi mata ne da yara ƙanana su za su yi imani da shi saboda zai zo ne da kayan morewa kayan kiɗa-kiɗe da rawa to su kuma waɗannan nau'in biyun na mutane sun fi ruɗuwa da kiɗa mata da yara ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya kwana 40 ne a duniya katal amma ba inda ba zai je ba a duniya a kwana 40 din nan ko ina sai ya je makka da madina ne zai je ba zai shiga ba a iya kofa Allah zai tsayar da shi mala'iku za su sauka su kwabarin makka da madina su hana shi shiga da haka in ya zo ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina ba amma zai tsaya a kofar su manzo Allah ya ce zai yi kururuwa duk wani kafirin da ke cikin makka da madina wanda suka mutu a can sai sun fito sun same shi amma shi ya taka ya je wajen Allah ba zai bar shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanan 40 din da zai yi a duniya ba irin namu na yau da kullum bane wunin sa na farko kamar shekara ne idan dujal ya bayyana a yau to rana in ta hudo daga gabas asuba ta yi kenan kafin ta faɗi sai an yi wata goma sha biyu Allah zai tsawaita masa lokaci don ya samu damar yin abin da ya zo yi wuni na biyu da zai yi shi kuma kamar wata ɗaya ne in rana ta hudo ba za ta faɗi ba sai an yi sati hudu kwana talatin sannan rana za ta faɗi nan ma Allah extension eh, abin nan ɗin ne don a bashi dama kwana na uku da zai yi kamar sati ne idan rana ta hudu ba za ta faɗi ba sai an yi sati ɗaya kwana bakwai kenan to daga nan ne sauran kwanaki za su dawo normal irin na duniya sahabbai sun tambayi annabi to idan ya bayyana a wuninsa na farko wanda sai an yi wata goma sha biyu rana za ta faɗi ya za sallah sai annabi ya ce ku gwada yadda kuka saba yi a ka'ida shine ba a sallah zahar sai rana ta zo ina tsakiyar rana tsakiyar sama ta karkace zawali kenan to in ya bayyana ko za a yi wata nawa ranar bata zo tsakiyar sama ta karkata ba karfi zahar sai ta zo sannan magariba ba a yi sai rana ta faɗi ko to in ya bayyana ko wata nawa za a yi magariba rana bata faɗi ba karfi magariba sai kun jira ta faɗi isha ba a yi sai shafaki ya buya in ya bayyana duk daɗewar da za a yi ba a yi isha ba ko wata nawa ne kar ku yi sai shafaki ya buya wannan shine formular da annabi ya bayar a kwanakin da dujal zai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa na ban mamaki game da dujal kuma ya ce in ya bayyana ina cikin ku dan nima Allah bai gaya min takamaiman lokacin da zai zo ba in ya bayyana ina cikin ku ba ku da matsala domin shi dujal duk makamin duniya da ka sani ba zai iya kashe shi ba annabi ne kadai zai iya kashe shi in za ka yi masa ruwan nukiliya da duk wani makami wallahi ba zai iya kashe shi ba annabi ne kadai zai iya kashe shi wannan yana daga cikin hikimar dawowar annabi isa annabi isa zai dawo ne don ya kashe shi don in dai annabi isa bai dawo ba to wallahi ba wanda ya isa ya kashe shi a duniya haka zai ta abin da ya ga dama yana ta halakar da mutane yana ta barna kamar ya juju wa majuji ne su kuma ya juju wa majuji har annaba ba ka iya kashe su ba makamin da yake iya kashe su a duniya annaba ma ba sa iya kashe su domin ana tsaka da dujal bayan annabi isa ya zo ya kashe dujal mahadi ya bayyana to sai ya jujo majin su kuma su zo to annabi isa zai yi yunkuri ya juya akalai yaƙi ya fuskanci ya jujo majin sai Allah ya ce masa a'a wannan ba za ka iya da su ba haka na kaddara musu ba mai iya aran gama da su su ma wata fitina ce ta duniya da haka Allah zai ce da annabi isa janye mutanen da suke tare da kai gaba ɗaya ku je ku hau wani dutse su kyale su a duniya sai a janye mutane su hau dutse sai su ya juju majuju su gaba da yawo a duniya to su ya juju majuju tun da Allah ya duniya ya yi teku guda bakwai teku teku da duniya take da su guda nawa ne guda bakwai ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر teku bakwai ce da su Atlantic Ocean, Red Ocean, kaza kaza guda bakwai ne a duniya to wannan tekun tun da Allah ya mutane har su kare a duniya ba za su iya shanye ko ɗaya ba amma ya juju wa majuju rana ɗaya in suka fito za su shanye ruwan teku dukansa kuma ba wani ɓata lokaci za su yi ba da na farkon su sun sa baki za su zuƙe ruwan na ƙarshen su ma sai dai su zo su tarar da wajen ya bushe sai ka ji suna cewa Allah sarki nan kamar ruwa ne ba san na gaban su ne suka shanye shi ba saboda su yawa ne da su yawa ne da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake a ranar lahira Allah zai ce da annabi Adamu tashi ka fitar da rabon wuta cikin ƴaƴanka sai annabi Adamu ya ce ya ubangiji me ya rabon wuta cikin ƴaƴana sai Allah ya ce da shi duk a cikin mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara wuta za su ɗaya ne zai je aljanna haka za a yi lissafin to lokacin da annabi ya faɗi wannan sai hankalin sahabbai ya tashi yanzu a ce duk dubu ɗari tara da casa'in da tara wuta ɗaya ne ɗan aljanna ai akwai jarabi sai annabi da ya ga sai ya tashi sai ce ku kwantar da hankalinku ai ta kuɗa ku za a yi da ya juju ma juju su kuma sun ninka ku sau dubu ɗari tara da casa'in da tara ɗin daga su za a rinka ɗauka ɗayan kuma naku ne a aljanna mana ninka wadda suka yi muku ta kai haka da shi yasa za su shanya ruwan duniya in suka shanya ruwan duniya za su ga duniya ba kowa to sai su fara yi wa kansu da kansu kirari suna cewa mun gama da na ƙasa saura na sama suna nufin Allah to sai su fara harba makaman su sama sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku duk lokacin da suka harba wata kibiya sai a kama ta sai a jika da jini sai a dawo musu da ita sai su rinka ihu na saman ma mun gama da su to Allah dan ya nuna musu gazawarsu da kasawarsu sai ya turo wata tsutsa sunanta annaga kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi ita tsutsar a wuyan kowannen su za fito ita ce zata kashe su su wannan tsutsar ita za ta zo ta yakushin sa sai ta kashe shi to kaga ina kirari ina isa tsutsa karama Allah zai sa ta kakkashe su idan tsutsa ta gama kashe su wannan fa duk zai faru ne kafin alkiyama ta tashi kuma karka rinka ganin tafiyar da nisa kai da ka mutu yau an gama da naka ka shiga sikirinin eh ban ma tafi kadama maqamat kiyamatu da ka mutu yau kamar kai ne zaka tafi aikin haji da an ce ana kiran yan lokal din ku kai ka shiga aikin haji ai da ka shiga jirgi ka karbi passport ɗinka yanzu ka shiga aikin haji da haka Allah yake innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yanzu wani ana dogon wannan tarihin sai rinka hararo idan za a yi miliyoyin shekaru kenan ai na ai kawai farawa ka mutu da ka mutu yanzu ka shiga sikirinin aka je ka ga mala'iku za a nuna maka gidanka a wuta in dan wuta ne wal iyaz billah za a nuna maka na aljanna shikenan magana ta tsare ka shiga sikirinin sai kuma wanda ya taho haka babu nisa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu sa'a tafiya wannan dai a takaitan takaicewa maganar dujal ta jawo wannan maganganun to alaikum salam Allah alaihi wasallam yawa shi hadisi kudusi dan uwa yana tambaya akan bambancin hadisi kudusi da qur'ani ta fuskar yin wahayi shi hadisi kudusi sa daga annabi ne ma'anarsa ce daga Allah amma shi qur'ani da ma'anarsa da sa duk daga Allah ne an fahimta shi hadisi kudusi kawai annabi zai Allah zai ce da annabi ka ce musa kaza da shi kuma annabi sai amfani da kalmomin sa barin ba mu misali dan mu fahimta kamar in ce je ka kira mun wani in ka je ba sai ka ce ne yana kiran ka ba sai ka ce ka zo ko an ce ka zo ka gani ba ta ne ka ce masa ya zo ba ta ne je ka kira mun shi amma da ka kira shi da ka zo duk ma'ana ɗaya ce to shi ne hadisi kudusi shi hadisi kudusi ma'anar Allah ya bawa annaba amma ya bar shi amfani da me lafuzzansa shi yasa shi bai zama mu'jiza ba ta wannan bangaren kuma wani lokaci Allah yana kimsa wa annabi shine ta hanyar ilhama ba sai mala'ika ya zo ba kawai Allah zai kimsa wa annaba a cikin ransa cewa yi kaza yi kaza yi kaza sai ya tashi yayi wani lokaci kuma mala'ikan zai zo ya ce masa Allah ya ce kai kaza Allah ya ce kai kaza Allah ya ce kai kaza ko ka ce da mutane kaza to da haka duk sai ayi ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya kara wa rayuwa albarka amin Allah ya kare mu baki daya yace malam idan mutum yayi alwala sai ya sa safa yayi sallah da ita sai lokacin wata sallar yayi wannan alwalar tasa ba ta warware ba sai dai ya cire safar zai iya sallah ko sai ya canza alwala sai ya canza alwala eh, in ka riga ka cire safa daga ka bayan ta yi shafa a kanta ko hufi to wannan shafar ta warware za ka yi sai ka sake alwala kuma ka wanke kafar na Hmm. wuri ɗaya hmm. sai hmm. kwarai kuwa har sai wata la'asar ɗin ta kewayo ba la'asar biyu ce ba za ka yi ba in wata ta kewayo to sai ka cire ka sake yawa baya ta ƙarshe mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ya ce na yi karo malam na yi karo da waɗannan hadisai da suka ce duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala in har dama yana da alwalar menene hikimar hakan sa ta farko kenan sai ya karanto lambobin hadisan ya ce sahihul albani yana nufin sahihu silsilis da hadisun sahiya kenan ina jin o oh, ake sahihu sunan abi dawud hadisi mai lamba ta 4184 sannan ya ce sahihu muslim hadisin jabir bin samura ina jin hadisi mai lamba ta 360 kenan sannan sahihu to ban fahimci rubutun ba a nan sahihu jami'in tirmidhi ina jin hadisi mai lamba ta 81 to ka gane duk waɗannan littattafan da ka kawo suna magana akan ingancin hadisi ne ba a shakka akan ingancin hadisi to amma shin yana aiki har yanzu akwai abin da ake kira da annasik wal mansukh hadisin ya inganta amma annabi ya shafe shi an daina hukunci da shi kamar ayoyi ne a qur'ani ai akwai ayoyin da ba sa aiki amma ana karanta su yanzu ayar da tace iddar mata ta kaba kenan idan mace mijinta ya mutu za ta yi shekara ɗaya kir tana ta kaba ana karanta ta a suratul baqara har yanzu wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan ayar tana ana karanta ta amma ba ta aiki yanzu domin an canja ta da wata ayar ita ma a suratul baqara والذين na منكم yatarabbasu bi anfusihin بأنفسهن ashhurin wa ashra yanzu idda ta takaba in mace mijinta ya mutu wata hudu take da kwana goma amma da shekara ake yi haka yanzu ta shekara an shafe ta da ta wata hudu da kwana goma aya cikin suratul baqara ta ce idan mutum ya mutu ya bar kudi da yawa ga waɗanda za a ba har da dan makusanta family kowa da kowa an ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa eh, menene ya yi wallazi na amanu idza kutiba alaikum eh, idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin Ai da take magana akan wajibcin wasiya ga kowa da kowa in zaka mutu kana da kuɗi to ka kasa kayanka da kanka kanka tafi wanda zaka kasawa akwai iyayenka akwai duk sauran danginka kowa ka faɗi rabansa wannan ayar an shafe ta yanzu ba ta aiki tun da yusi kumullahu ta sauka ta shafe ta yanzu Allah ya karɓi rabon da kansa shi ya kasa to ka gane a cikin hadisai ma akwai irin haka da da farko duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala amma daga baya duk abin da wuta ta dafa in ka ci shi baka sake alwala ko naman raƙumi ne shi yasa ina maka da ishara zuwa ga ka koma littattafan hadisai da fiqhu za ka ga suna kawo hadisin a babin farko sai su biyo da wanda ya shafe shi a babi na biyu ka ɗauki waɗa ta imamu malik akwai babin alwudu'u liman akala lahamal ibil ko jazur ko makamancin haka to sannan kuma za ka zo babin tarkul wudu mimma masatun naru barin alwala daga duk abin da wuta ta kona to da ka wannan hadisi mansuhi ne amma ta fuskar inganci ba za a ce bai inganta ba ya inganta ko ba haka ba amma yanzu ba a aiki da shi wallahu ta'ala ala wa alam zaka iya samun malamin fikihun da za su dage su ce ana aiki da shi saboda su bayanin sokewar bai zo musu ba domin ilimi kamar yadda ka sani kogi ne zaka je wani waje ka tara ana yin wani abu su iya abin da ya je musu kenan na ilimi amma kuma sabanin haka ya zo musu wannan shine dai a takaice to Allah ya sa na sani ya la ilaha illallah guda bakwai ne ko العلم اليقين الانقياد المحبة القبول الإخلاص أنغانيكو الصدق علم يقين وإخلاص وصدق وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها ونفهم لا شيء إلمي مالا ابن القيم التاري علم يقين wa ikhlasun wa sidqun wa mahabbatin wa inqiyadin wal ikhlas la ilaha illallah ba ta zama wace kakkiya sai ta ci wannan sharadin ilimin ka san ma'anarta ba kawai ka faɗe ta ba ka je a fassara maka wai ilaha illallah me take nufi sannan in an fassara maka ka faɗe da gaske ba wai ka bane don cimma wata manufa dole ne ka yadda da ma'anar ka gaskata ma'anar ikhlas ka yi don Allah in ka ya duk abin da shi la'ila ilaha ta sharɗanta maka ka yadda ka miƙa mata wuya mahabba ka yi soyayya don ita duk yadda wani abu ya raba ka da mutum in la'ila ta haɗa ku to magana ta ƙare an gane ko mutane za su iya zama yaran su daban garin su daban launin fatar su daban amma la'ila ta mai da su ne ɗan uwa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya an gane ko to ina jin wannan shine abin da nake iya tunawa Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah